Bismillahir Rahmanir Rahim, Bakar Inuwa, babi na goma sha hudu. Baffi da tun ɗazun bai ce komai ba, ya ɗan kalli tun cikin falon inda Ramadan yake yana faɗin. Wannan hayaniyar ce kawai ba wani abu ba. Bara ki ga ya samu natsuwa zai koma cin kayansa. Haka ne, Anna ta faɗa cikin tausayawa. Rauda kam duk abin da ake tana ji kamar kowa. Sai dai tana tsakurar abincin ne da satar kallon yadda aka loda masa uwar madara a cikin kunan. da bai gaza rabin kofi ba. A ranta take gulmar kunu zai sha ko madara. Bata da mai bata amsa don haka ta gulmar gulmarta a ciki. Ko da Bilkisu ta kai masa kunun kawai ya ɗauka da farfesun kan rago, sauran kuwa ta dawo da su. A dalilin dawo da kayan ne take jin yafin dana faɗin. Ai kun ga dai ba zai cin ba, amma ya ɗauka masoyinsa nama da madara. Dan wancan kunun dai madara ce kawai ba kunu ba. Dariya suka sanya yaran nayi ƙasa-ƙasa Anna ta ce, ai ramadan da nama sai ka ce wani kure shi dai ya ci nama ban san irin wannan ƙauna ba ko rai aka ɓata masa baya ƙin cin nama saboda son shi da yake yi nan ma dariyar suka danye ita dai rauda na ta murmushi ne kawai da za su koma ba tare da shi da su suka koma ba su sun wuce cikin masarauta ne su kuma da direct airport hakan ya saka rauda jin daɗin komawar don sai ita kaɗai a bi ɗin sai dai tana ta kallon tarkacensa da ya bari a wajen da shakar kamshinsa tamkar yana nan ta sake rantsa agogon da ke cikin hannunta wanda da za su fito daga falo a taura anna ta lura da shi ya manta a inda ya zauna shi ne ta sa ta ɗauko sa ko da ta ɗauko ta ba ma'ana cewa ta yi ta ijiye a wajenta ta bashi da kanta wannan shi ne dalilin tahowa da agogon har cikin jirgi tunda ta gansa ba har saka baro taura Yanzu kuma sai take ganin kamar bai dace ta ijiye a nan ba, gara ta bari ta bashi hannu da hannu. Sai dai kuma a ina, yaushe kuma. Shi ne ke mata kai kawo a zuciya har jirgin su ya iso Bingo City, ba tare da ta yanke kwakwarar shawarar ba. Daga ƙarshe ma sai ta tura shi cikin bak ɗinta ba tare da ta san dalilin yin hakan ba. Ko da suka sauka annasawa ta yi a maida ta gida direct, ta yi godiya ba tare da ta iya kallon kowa ba. har mota su fadila suka mata rakiya da natin ta basu nan baɗinta fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce musu ita fa ba ta da waya a tare suka waro idanu waje rumaisa ta ce kamar ki matar yaya guda baki da waya to me yasa da me kuke gaisawa da yaya kuma cikin son kauda musu zargi ta ce dokar mu ne sai kayi aure za ka riƙe waya wow imagine dama akwai masu biyayya irin ku har yanzu game da waya basma ta faɗa da mamaki don su tun suna da ss 1 ma suna da wayoyi Ko da Ramadan ya kwace a wancan lokacin ba su kulla wata guda ba iyayensu mata suka saya musu wasu. Suka ce su dinga ɓoyewa kan Ramadan ɗin ya gani. Kuma haka aka yi. Har suka shiga SS1 bai san suna da waya ba. Sai da ya saya da kansa ya ba su. Murmushi kai ya da ta yayin da rufai da ke faɗin. Ai yanzu an saka miki ranar aure ya kamata abba ya barki ki rike zan faɗa ma yaya kuwa. Kafin Rauda ta yi magana har sun ɗaga mata hannu sun bar wajen saboda kiran da Sumayya ta kwala musu. Alhamdulillah an kammala zaben shugaban ƙasa duk da dai a wasu sassa an samu ƙananan hatsaniya na matasa da kuma sace akwatin zaɓe sai dai alhamdulillah abun bai tsamari ba jami'an tsaro suka tsawatar. Zuwa yanzu babban fatan kowa shine haihuwar wanda ya zaɓa inda wasu ko kirki ba sa yi musamman ga 'yan takarar irin su Kim a TV. wasu kuma a rediyo ana sauraron sakamakon zaɓukan jihohi. Sai dai abin zai baka mamaki idan na ce ga Ramadan ba haka ba ne, don shi tamkar ma an ba lokacin samun damar yin barci ne, ko sau ɗaya bai taɓa zama kallon sakamakon zaɓe ba, balle damuwa da yaya komai ke tafiya. Lokaci-lokaci dai yakan ji ihun yaran gidansu na faɗin yayanmu ya haye jihar kaza, daga haka ba zai iya karas da komai ba kuma. A ran da ake tsimayin jin sakamakon zaben kuwa kasar ta yi tsit kowa ya kasa kunne, inda masu shirin ko ta kwana ke shirye tsaf na tada tarzoma ta kowanne sashe. Dan da yawan sauran 'yan takarar sun fa fahimci wanda zai iya kai labari kai tsaye, na haka suka shirya sai dai kowa ya rasa. A sashen su Alhaji ya rage las duk da sun ga alamun nasarar su hakan bai hana su shirya nasu 'yan ta'addan ba. Dan a cewar su, ko da za ta kwaɓe sun shirya, to su ma dai jami'an tsaro sun shirya tsaf don ba da kariya ga al'umma. kamar yadda Ramadan ya saba kiran IG da General da sauran manyan shugabannin hukumomin tsaro. Ya nemi alfarmar su tsaya da su wajen ganin wani harmutsu bai tashi ba dan Allah. A ranar Talata karfe 4 da mintuna 37 na yamma, shugaban zaɓe Farab Rabiu S. Barde ya sanar da sakamakon zaɓe ga wanda ya lashe kujerar shugaban ƙasar Naya. Sabon shugaban ƙasa da komai nasa ya zo da mamaki da sabon sauyi. Matashi na matasa, Barista Ramadan B. Hamid Taura. a hankali kofin furar da ke hannun ramadan da fitowarsa kenan daga kicin ɗin anna ya je ɗebo furen don ya sha saboda barci da ya tashi a makare ya sallar la'asar a ɗaki. ya sulale ƙasa ya tarwatse saman mabus ɗin da aka ƙawata falon da shi babu zato babu tsammani jikinsa ya kama rawa don har ga Allah sakamakon zaben ya zo masa a bazata bai taba saka ran zai ci ba don ya san akwai manya a gabansa duk da shi ke da ɗaurin gindin masu mulkin ƙasar da manya wasu irin hawaye ne masu ɗumi suka silalo masa a saman kumatu kafafuwansa da suka nemi gaza ɗaukar gangar jikinsa suka yi ƙasa ya durƙushe akan gwiwoyinsa biyu har ɓallin kofi na ji masa ciwo amma sai bai kula ba duk da zafin da ya ratsa sa sai ya tafi sujjada anna da baffiya in na fasiya ma bilkisu ma da ke falon duk sujjadan suka tafi kamar yadda ya yi kafin su ɗago sa bilkisun sun cika falon da ihu saboda shigowar sauran 'yan matan gidan da gudu suna ihun murnar yaya ya haye Duk wannan ihu da ke faruwa Ramadan na ƙasa ya kasa ɗagowa daga sujjada sai da fa ya zo da kansa ya kama shi ya ɗago da shi. Sai kawai ya fashe da kuka ya runguma faɗin. da ke murmushi shi ma idansa cike da ya shiga shafa bayansa a hankali. ya yayi suna kallon yayin nasu don da yawansu za su iya rantsuwar ba su taɓa ganin kukansa ba kamar haka. Gara ma irin su mardiya da ke bi masa a yanzu kuma duk suna gidan aurensu. taba kafadarsa da baffe ya saka shi sakin fa ya jiyo ya runguma baffan anna sai ta zo dukansu ta rungume su hakan ya sa yaran gidan duka zuwa suka rungume su su duka su ma a bangaren gimbiya su ada kam ai tsabar farin cikin ta zama uwar shugaban kasa ji ta tamkar ta ce ji uwawunta a take ta fara amsa wayoyin taya murna ga yan uwa da abokan arziki yau san babu da fuska sai farin ciki a bangaren rauda ma su duda ta yi lokacin da aka sanar da ramadan matsayin wanda ya yi nasara Bata yi domin shi ɗan ne ta so ya ci ba don dole ta yi ne saboda fatan a ce shine shugaba na garin da suke ta fatar samuwar mulki a hannunsa. Sa'an ta hanna kam gidan suka cika da ihu da ita da ma'aikatanta. Ganin haka siya Min suka taya ta suma farin cikin ta uku ne a yau. A gobe za a mai da aurenta da Alhaji Yaro Glass kamar yadda suka yi mata alkawari Na biyu za ta zama matar Vice President, na uku nan da shekara biyu ita ce matar President ɗin. a fadar shugaban ƙasa ma da duk wani da ke tare da suran safal farin ciki haka ma jama'ar gari magoya bayan jam'iyya da ramada don tana an fara bikin murna ta ko'ina saboda jami'an tsaro sun taka rawar gani na hana kowace irin batuna yin tasiri yaran sa alhaji audi Kaura, duk wanda ya fito ram ake da shi ta ko'ina ka zaga ki kiɗe-kiɗe da bushe-bushe ke tashi a ƙasar na ya birni da ƙauye A lokacin da wasu ke murna wasu kuka suke idan da gaske irin su Alhaji Audi ƙaura 'yan takara wasansu su ma suka dinga yi sai da aka zuba musu ruwa yayin da magoya bayan su da su ke cikin tsantsar baƙin ciki. Baƙin su bai sake ninkuwa ba sai jin cewar jami'an tsaro sun kafa sun tsare ko ina domin hana kowace irin tarzoma tashi. Idan ma tsautsayi ya fiddo mutum kame su suke yi. ba za mu ce hankali ya kwanta ko ina ba sai dai alhamdulillah masu tada tarzomar ba su samu yadda suke so ba jami'an tsaro ta kowanne fanni kuma sun yi kokari sai dai Allah ya saka musu da alkhairi shi kansa shugaban kasa duk da akwai manufarsa ta dora ramadan akan mulkin ya yi kokari sosai wajen jaddada mu jami'an tsaro harkar tsaro shi ne ya fara kiran ramadan ya taya samar murna sai kuma alhaji ya Gilas da ke matsayin vice president a yanzu alhaji audi ƙauren ne na hudu bayan mai martaba kakansa saboda shawarar da godfather ɗinsa ya bashi na kiran Ramadan ya taya sa murna. Dan shi ne babban abokin hamayya da ke bi masa ƙuri'a. Ido zai fi yawa a kansa fiye da sauran 'yan takarar. Hakan ko aka ya kira Ramadan ya taya sa murna. Ramadan da ke kwanta a doguwar kujera ya ɗora kansa bisa cingar anne an lulluɓe sa da bargo saboda sanyi da ya ce yana ji. Ya amsa masa cikin muryar da ke nuna rauninsa a yanzu. Duk da halin da yake a ciki ya ci gaba da amsa kiraye-kirayen waya har sallar magarib. ko da aka idar ma bai huta ba don duk da zazzabi da ya rufe sa har kusan sha biyun dare yana amsa wayoyin taya murna daga sassa daban-daban na duniya abokan 'yan uwa da iyaye 'yan siyasa da shugabannin gargajiya wasu ma bai san su ba sai a yau duk yadda ramadan dai ya so samun natsuwa a ranar bata samu ba hasali ma da zazzabi ya kwana da ciwon kai mai tsanani da safe har sai da dakta ya zo ya duba shi duk da halin da yake ciki dole ya ci gaba da amsa kiraye-kirayen taya murna a wannan yinin ma Kwanaki hudu bayan faɗar sakamakon zaɓe ƙura ta lafa, sai shirye-shiryen zaɓen gwamnoni kuma da ake yi ta ko'ina. tsakanin tsakaninsa da na shugaban ƙasa sati biyu ne, a kuma wannan tsakanin sababba suka sake zuwa hutawa. Aka tsaye da ranar ɗaurin auren Ramadan da Rauda suka kuma ijiye komai har sadaki. Malam Dauda baki har kunne ya zama surukin shugaban ƙasa. Dama tun da ya dawo da 'yan sa sai ya zaɓi da wa zai yi magana yanzu. An biya gidansa ana sabon gini, gefe kuma yana neman aure ba tare da sanin su babu nufi ba. Dallare ana ta hura hanci su ne da gida yanzu duk da ta shiga ɗumbin bakin cikin jin daga inda tushen kuɗin suka fito. Sai dai abinda da ta ya faɗa mata game da watsa auren na Rauda da Ramadan ya sa ta shiga walwala. Ta mai da komai ba komai ba, yanzu sakamakon kawai take jira na fasuwar auren a haukarta. Sannu sannu ba ta hana zuwa, sai dai a daɗe ba a zo ba. Ana gobe zaɓen gwamnoni aka mai da auren Alhaji Yare gilas da Anta Hanna. Duk da ba wani taro suka yi ba aure kai aka ɗaura. kawayen Anta Hanna sun ɗan haɗa a gidan ciki kuwa har da First Lady. Wadda a ranar kowa sake tabbatar da alakarta da Anta Hanna ɗin. Sa Asabe ma dai nan gidan suka zo suka kwana. Hakan ya sa Rauda da Momin ta samun damar keɓewa da 'yan uwanta, kuka ta dinga rusa musu akan wallahi ba ta son auren nan, Dan mutanen nan sun fi ƙarfinta. duk da wasu sun nuna soyayyar su gare ta wasu kuru-kuru a kunnanta da wata babbar mace da take kyautata zaton mahaifiyarsa ce saboda kamanni da suke ɗanye suka nuna mata tsana da gargaɗi nan dai duk ta ba su labarin abin da ya faru ranar zaben shugaban ƙasa hankalin asabe ya tashi ta shiga yi marau da faɗa akan me yasa ta amsa a wancan karan dama irin wannan take guje mata tun farko ba ga danginsa ba ko shi ba ta kyautata zaton zai so ta mutumin da tun yana ciki ake ijiye masa kuɗi a asusun banki ya girma ya samu ingantaccen ilimi babu kalar ƙasar da bai zaga ba ya ga mata kyawawa 'ya'yan manya irin sa amma ta yi tunanin zai iya dubanta matsayin mace kawai dai kakansa ke son wannan haɗin saboda alkhairin da ta yi musu lallashinta su Fatisa suka dinga yi da bata baki har ma da shawarwari dan har ga Allah su ma suna son yar uwar tasu ta auri shugaban kasa ko ba komai za su fanta ma matsayin yayyen matar shugaban kasa za su huce gajiyar wahalar da suka sha a hutawa a baya sosai Asabe ta kasa zaune ta kasa tsaye ji take kamar ta gudu da 'ya'yanta daga bingo dama ta san irin gwaggo irin yaranta sai wani abu ya biyo baya dama wannan tai ta fargaba tun farko tunanin inda za ta je da su ne ya saka ta sake shiga damuwa har aka ɗaura auren anta hanna ba ta da wata walwala kowa tunaninsa anta hanna za ta tare ne a can gidan alhaji yara kamar auren farko sai suka ji saɓanin haka wai anan za ta ci gaba da zama ta kunna hankalin asabe ya sake tashi don ta san kuma babu damar sace rar da kenan a ranar dai ko leƙe ango bai leƙo gidan ba washe gari aka yi zaɓen gwamnoni wannan karan babu inda da ta je hasali ma wani ta yi murƙusa sun ciwon mara har sai da suka dangana da asibiti a asibitin ta kwana washe gari suka dawo gida haka kwanakin suka ci gaba da shuɗawa ba tare da Dauda ta ko sake jin labarin wani Ramadan ba sai a TV kawai idan an ambaci sunansa ko an nuna sa sannan Asabe ta kasa samu mafita game da auren na rauda. sai da auren Anta Hanna da Alhaji Yare ya cika wata guda tun suka fara ganin su a gida dan zuwa yanzu an kammala duk wasu zaɓuka sai jiran rantsarwa kuma a ranar gyaran da ma'aikatan suka yi ma gidan ma na musamman ne bai iso ba kuma sai wajen tara na dare Rauda ta haɗo kan su Yasmin suka zo suka gaishe sa. Baki ya saki da hanci yana kallon Rauda ɗin. Yana haɗiyar yawo. Dan har ga Allah bai san haka yarinyar take ba. Bai taɓa ganin ta ba sai a hoto. Sai dai kuma a yanzu canji waje da ta samu ya sake fiddo mata da kyawunta da cikar budurci. Dan tana akan shekarunta ne na girma. Har ga Allah Rauda ta tsargu da kallon da tsohon ke mata. Dan haka ta shiga ambatan sunayen Allah da jifansa da addu'o'i. tunda ta samu ta gudu ɗaki ko bata sake leko waje ba har da safe tana ji Yasmin ta zo tana tashin ta wai ta zo a karya inji sabon abba sai mata banza dole ta koma ta ce barci take Hal Alhaji yaro ya ce Yasmin ta koma ta taso ta an ta hanna ta hana cikin kissa a cewar ta a barta ta yi barcin ba ta jin daɗi kuma an jima suna da wani training kan rauda ba dan ya so ba dole ya hakura sai dai aran sai yana fatan Allah ya sa kafin ya bar gidan ta fito sai kuma aka yi rashin sa'a a addu'ar sa ta karɓa ba har ya fatan bata ko waje ba a ɓangaren ramadan kam ya manta da wani batun aurensa sa balle rauda harkokin gabansa kawai yake yi na shirye-shiryen rantsarwar a zaman mitin mitin da suke yawan yi da 'yan jam'iyya a gidan gwamnati shi kansa ma haushi mitin ɗin ke basu a mafi yawan lokaci don wasu yakan rasa gane kansu balle inda suka dosa sai dai yana nutsuwa dai wajen mai da kansa yaron da suke kallon sa yana karantar komai da manufofinsu sai dai abin da Ramadan bai sani ba a gare sa ne kawai ya manta da batun aure ga jama'ar gidansu da masu so da masu ƙi duk abin na ransu domin shiri sa'an nake yi na musamman akan auren lefe ya kammala haduwa tsaf haka ma abubuwan da duk za a bukata ga taron bikin A ɓangaren su Gimbiya su Adama dai suna nan akan bakansu na hana tabbatar wannan aure. Sai dai kuma tun ran da fayar tsata tana waya da Asma ji kuma me suke faɗa ya ja mata dogon gargaɗi tare da alwashi in har wata matsala ta shigo a auren nan ta shirya amsar matsala a nata auren ita ma. Wannan ne ya tada mata hankali ya kuma ja mata birki. sai ta koma zangurin Ramadan akan auren sai dai kuma rashin zaman su a gidan ya taimake sa da masifarta a yanzu kullum cikin kullayen da za su ci ubar da suke in har ya tabbata sai an yi auren tare da ɗaukar alwashin aura ma Ramadan Aina a koda daga baya ne. A huta ma dai Malam Dauda ya shirya tsabdan gyara na haƙiƙa ya ma gidansa tamkar ba shi ba. Ya baza ɗinkuna ya ma kuma kowa na gidan. A yanzu haka innarsa da sa da iyalinsa su ma sun dawo nan gidan da zama. Hakan ya sa Lare ta rasa kataɓus don inna cin uban surukai take babu ɗaga kafa. Balle ma yanzu da take ganin ɗanta ya arziki, ai ko da wasa babu wanda ya isa zagin Asabe a gabanta. Duk da bata nan. Takan ce Asabe ai farar uwa ce tun da gashi sanadinta ta haifi Rauda suna hutawa. Takan ji takaicin saki ukun da ta sa Malam Dauda ya ma Asabe a yanzu. Ina ma ɗaya ne ko biyu da yanzu sai ta dawo abinta. To a nan ma dai shirin su suke tsaf duk da babu amarya har an ko an fitar ma. Satin biki. Shiga satin biki ya saka ango da amarya dawowa cikin hankalinsu don kuwa sun tabbatar yanzu kam da gaske ake kwarai. Ta ko ina sanar da wannan ɗaurin aure ake a kafafen yaɗa labarai da na yanar gizo. yayin da wasu baƙi da ke ƙasashen ƙetare suka fara sauka ciki har da sultana da ba taron bikin ne ya kawo ta ba kai tsaye don tun da aka ce ramadan ya fito takarar shugabancin ƙasar na ya take son zuwa sai kuma ga batun aurensa da ya matsakar ta da hankalinta har ta kai ta da kwanciyar asibiti halin da ta shiga ya sa babanta yarda su mafi su zo da ita ta ga ramadan ɗin sai dai kuma tun jiya suka iso amma ganin ramadan ya musu wahala saboda yana can suna shirye-shiryen zancen rantsarwa Za a ɗaura auren ne Juma'a Asabar a yi rantsuwa. Lahadi su tare gidan gwamnati, Litinin shugaban ƙasa ya fara shiga ofis. Ga amarya kam ita ma kam ta yarda dai auren nan babu fashi. Tunda aka shiga satin bikin aka sake ninka yanayin gyaran jikinta da ake yi. ta yi ƙoƙarin toshe duk wata hanya ba ta sake haɗuwa da alhaji ya regulas ba duk da yana yawan zuwa gidan yanzu ana saura kwanaki biyu ɗaurin aure daren da washegari za a maida ta hutawa kusan sha biyu yunwa ta addabe ta don duk yinin yau bata ci wani abincin kirki ba saboda damuwa ba ta son auren nan ko ɗigo a ranta gefe ga tsoro da fargabar tsantsar ƙiyayyarta da ta hanga a cikin idon gimbiya sa'ada da wasu a ƙannan mijin nata Jin har kamar zuciyar na tashi don yin ya sa ta fito da nufin zuwa kicin koti ta haɗa. Da sauri ta ja burki jin kamar ana magana ƙasa-ƙasa. Daidai tana ƙoƙarin sanyo ƙafarta a falon ta ɗallaɓe tana leƙe daga kwarido ɗin ɗakunan su. Ita da Siyasmin An ta hanna ta hango da wasu mutane uku. Babu wanda ta gane a cikinsu sai Alhaji ya rage las kawai. Shi ma dan rabin jikin an ta hanna na kan nasa ne. Dan tana zaune kusan a jikinsa ne ko kunyar sauran mutanen ba ta ji. Amma sauran ukun babu wanda ta sani. Jin an ambaci sunanta ya sa ta faduwa. Ta kidan sake matsowa dab da hanyar fita kwarido din ta kasa kunne ta ji da kyau. Wanda yake a kujerar ƙarshe mai sanye da jallabiya baka ya ƙara fuskantar an ta hanna yana faɗan. Hanna kin ga dai mun matakar yarda da ke dukkan wani shirin mu a yanzu tamkar yara ta a wuyan ki ne. Ba ma son kuskure ga yarinyar nan dan idan aka samu kai tsaye ke zamu ɗaura mu alhakin hakan. Kanta ta jinjina masa tana tashi zaune sosai. Alhaji wadakar ka ji komai. Na riga na ɗaura rau da bisa kowace irin hanya da ba za ta iya bijire mana ba. Ku ɗauka tamkar yaron nan ya mutu ya gama a shekara biyun da kuka ɗeba masa. a dai ɗaura auren jibi da zarar sun tare za a fara bata maganin tana saka masa abinci ko abin sha kamar yadda first lady ta sanar min hakan shine daidai don muna so ya fara masa aiki a hankali inda ko bayan mutuwarsa za a ɗauka diabetes ɗinsa ce ba wani abu ba tun da dama maganin zai kara karfin diabetes ɗin ne ya kuma haifar da hawan jini mai karfi sannan a yau da safe duk wani poison an saka shi a cikin AC ɗin sa da bedroom don a hankali muke so ya fara ratsa jinin sa shi ma ta yanda zai zama ba shi da wani kuzarin nutsuwa ya yi aikin ma don cikin idan yaron nan ka kalla ka ba zai yi mutunci ba Yana gama gane kan mulkin nan mu kanmu ba ɗaga mana kafa zai yi ba wallahi. Alhaji ya regular sai karɓe da fada. Ai da ma shege ne yaron nan, yanda kaga kakansa da taurin kai haka shi ma yake. Ni gani nake mami zai hana itarar da mu fito mata kuru-kuru akan aikin da muke son ta yi mana kawai. Dan yarinya ce sai yanda muka yi da ita. A'a wannan ganganci ne, idan kuma aka samu aka siya fada faɗa tafa. ko kuma ita ma tana son sai yanzu haka. Dan yaron na da qualities ɗin da mata za su so sa a lokaci. Giyar soyayya ko za ta iya janta ta sanar masa. Kawai mu yi yadda muka tsara a yi amfani da ita. Cikin zafin rai Mr. MM ya ce, Idan ma mun sanar matanta ta ce za ta tona mana asiri halaka ta za mu yi ita ma a banza. Ai ko yanzu ɗin ba tsira za ta yi ba. Kana tunanin za ta dinga shakar gubar nan ta cikin AC ta tsallake ita ma? Yanda za ta dinga masa illa a hankali ita ma hakan ne za ta kasance. Sai dai akwai wata allura da za a yi mata wadda gubar ba za ta yi tasiri a jikinta da wuri ba kamar shi. a tare da suka kalli anta hanna bayan sun ɗauke idan su ga Dr. Banda da ya gama bayanin kanta ta kaɗa musu tana watsa hannaye baya miye na kallon nawa kun san dai da diyar kanwata ce duk da ko ina son zama first lady ba shike nuna bana na son abata ba na san bai wuce ku ce ya shawarar ta canza ba game da allurar rigakafin guba Ku zauna ku yi tunani da hankalinku, babu ta yadda za a yi bari gubar ta yi tasiri a jikinsu lokaci guda. Don komai zai fito ne, amma idan bayan shi ya mutu ne ita ma ta mutu, za a iya cewa zuciyarta ce ta buga saboda rashinsa ita ma ta bisa. Wow, suka faɗa a tare suna tafawa. Shugaban ƙasa mai sauka ce, Hanna kina da basira. Anya ko idan mutumi na ya zama shugaban ƙasa ba ke za koma juya ƙasar ba kuwa? Wata shegiyar dariya ce tana juya idanu. Alhaji ya rigila sai sake rungumo ta jikinsa da manna mata kis a kumatu. Ina ga shugaban ƙasa biyu kam za ku yi, ya faɗa cikin raha. A can ƙasar ran sako yana ayyana a sheko ita ma za ta mutu nan kusa. Don Hanna bata isa shiga masa hanci bai fato ta ba duk da take matarsa. Zuwa yanzu sosai Hajijiya ke neman yadda rauda a ƙasa. Ta azamar dafa bangojin za ta zube a ƙasa. Labbanta sai famar rawa suke amma sun gagara furta komai. dan ko ta ce za ta furta ɗin bata san me za ta furta ba. da ƙyar ta ci gaba da laliban bango ta koma ɗakinta bata san a yaya ta zube saman gadon ba har da jan bargo ta lullube jikinta ya shiga wani irin karkarwa na rawar sanyi yanzu ta fahimci ba ahalin ramadan bane za su zama bakar inuwarta ba ba ramadan bane bakar inuwarta ba an ta hannu ita ce bakar inuwarta shi kansa ramadan sai tittida shi ya hau kujerar mulki ne ba don ya na'imtu ba ba don ta zame masa inuwa da irin su talakawa suke hangen masu mulki na ciki ba bai san sun kai sa bakar inuwa ba ne gara a ce a rana yake da shiga cikinta ta sake fashewa da kuka Allah sarki talaka a kullum gani yake shi a rana yake mai mulki shi ke cikin na'imtacciyar inuwa ashe bai san da wata bakar inuwar mulkin gara ranar da shi yake a ciki ba yau gashi saboda mulki yayar mahaifiyarta ta ɗauke ta da hannunta ta kai ta bakar inuwa shi yasa suka dage ashe shi yasa suka hana mahaifiyarta nuna ƙin auren assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina ‘yan uwana mata ni Rabi Hafs kayan mata muna da sirrika iri daban-daban akwai zuma gangariya ta ni'ima akwai tsimi na mallaka wato tsimin lahaula akwai turarukan mallaka iri daban-daban akwai na matsi gam wanda yake matse mace ciki da waje ina ‘yan matan da ƙaddara ta faɗa musu kafin su yi aure Hajiya ki min magana kafin tarewa, in baki wani sirri na matsi, wanda ake kwaɓa shi da ruwan kankana. Za ki matsi da shi da safe, ki wuni da shi. Gobe ma haka, ki sake yin matsi da shi. Ki je gidan aure, ki har jinin daren farkon nan ma sai kin yi. ‘Yar uwa, za ki sha mamaki. Ina wanda ta ce ta yi na matsin, ta yi na matsin har ta gaji. Uwar gida, ki gwada wannan. za ki bani labari. Wannan shi muke kira da sabon budurci. Akwai wanda za a bantara a matsa shi, akwai kuma na kwaɓawa da ruwan kankana a yi matsi da shi. Uwar gida, idan kina neman kankaro mutuncinki da ki a idanun mai gidanki, to ki gyara gabanki domin shi ne ki. Amma a ce ko da yaushe idan mijinki ya zo kusantarki sai ya wuce zurf kamar ya shiga kofar wambai, wannan ba mutunci ba ne. Sautari za ki ga wasu mazan suna juyawa matansu baya ba tare da sun musu wani laifin komai ba. Amma idan aka ce a koda yaushe mijinki yana jin ki a sabuwa kana kuma yana samun gamsuwa da ke ɗari bisa ɗari. To a nan za ki ga tattali gami da kulawa ta musamman. Sannan shi dai wannan matsin mai suna sabon budurci ba a samunsa a kasuwa a wajena kaɗai ake iya samun sa, Sannan kuma muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya. ga mutanenmu na Saudiya, Amerika, Farans, Germany da sauran ƙasashen waje da ke faɗin duniya. Duk kuna iya samun wannan maganin a hannuna. Don haka ga masu bukata za su iya tuntuɓa ta ta namban wayata 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.